Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga da magaran na jamhuriyar Nijar akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a ko da yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu tashoshin FM kamar amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya. sai kuma tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio a birnin Kumasi. sauraro tamar abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaran na jamhuriyar Nijar. tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ya kai aka rufe wasu ma'aikatu da dama daga ciki har da wasu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa kungiyar nan ta kasa da kasa da ke sa ido kan rikice-rikice a kasashen duniya International Crisis Group ta fitar da wani rahoto da ya shafi dakarun kasashen yankin tafkin Chadi. a jamhuriyar Nijar kuma an shirya wani taron bayar da horo ga jami'an da ke kula da gandun daji na jihohi hudu na kasar kan sababbin fusa'o'i na noman zamani. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana da kuma sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka, amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan labarun. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba sunana Hadiza Kyari ga cikakkun labaran duniya. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa lokaci na ƙurewa a libya yana mai cewa rikicin da aka yi a ƙasar ya shiga wani sabon yanayi yayin da kasalanda daga ƙasashen waje ya kai wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba majalisar ɗinkin duniya za ta ci gaba da aiki tare da ɓangarori da ke faɗa don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma komawa hanyar siyasa don samar da maslaha abinda antonio guterres ya faɗa kenan a wani muhimmin taro ta yanar gizo da ya yi da kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya ce da ƙasashen na ƙetare ya haɗa da kayan miyagun makamai da ma mayaka ƙasar abubuwa biyu da suka saba wa takunkumin makaman da majalisar ɗinkin duniya ta sanya wa libya a cikin makonnin baya-bayan nan dakarun bangaren gwamnati da majalisar ɗinkin duniya ke goyon baya da ake kira gna a takaice sun sami nasara a kan mayakan kwamanda khalifa haftar na dakarun lna da suka kwashi tsawon watanni goma sha hudu suna kai farmaki kan tripoli babban birnin kasar dakaran jna kuma sun kwace ikon wani filin jirgin sama da wasu muhimman garuruwa biyu a arewa maso yammacin kasar a jiya laraba shugaban amurka donald trump ya yi watsi da kwararrun kasar a fannin kiwon lafiya yana mai cewa shawarwarin da suka bada akan sake bude makarantu nan da makonni masu zuwa a yayin da cutar coronavirus ke ƙara yaduwa ba abu ne mai yayuwa ba Trump wanda a ranar Talata ya hura gwamnani jihohin kasar hamsin da jami'an makarantu ƙananan hukumomi wuta akan ganin an fara zuwa makaranta kamar yadda aka saba a watan Agusta da Satumba. Ya ce bai yarda da ka'idojin da cibiyar kula da cututtuka ta kasar ta bada ba da kuma gargaɗin da ta yi na cewa komawar dalibai makaranta kamar yadda aka saba na tattare da babban hadarin yada cutar yayin da suke so su buɗe makarantu suna buƙatar makarantun su yi wasu abubuwa da ba za su yiwu ba in ji trump zan gana da su abinda trump ya bayyana kenan a shafinsa na twitter har ila yau amurka shugaba donald trump ya tarbi shugaban mexico andre manuel lopez obrador a fadar white house a jiya laraba don ganawa da za su yi a cikin cinikayya tattalin arziki da kuma shige da fice yan kwanakin baya da sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin amurka mexico da canada usmca ta fara aiki dangantaka tsakanin amurka da mexico bata taba yin kusanci da take da shi a yanzu ba abinda trump ya faɗa kenan kafin shugabannin biyu suka sanya hannu a sanarwar haɗin gwiwa game da yarjejeniyar a lambun rose garden da ke fadar white house wadda ta amince da ci gaban da kasashen biyun suka samu wajen sabunta tare da karfafa kawancensu da magance kalubalen tattalin arziki da tsaro na karnin nan na 21 da yankin amurka ta arewa ke fuskanta firaministan canada justin trudeau bai halarci ganawar ba don bikin sa hannu a yarjejeniyar wadda ake kira usmca a takaice ya ba da dalili aiki da kuma rashin dacewar yin tafiya tsakanin ƙasa da ƙasa a lokacin da ake fama da annobar cutar covid-19 trump ya ce amurka mazauni ne ga amurkawa 'yan asalin mexico miliyan 36 kuma suna da babban kaso a bangaren masu kananan kasuwanci na kasar. jami'an amurka da mahukantan kasar na gargadin amurkawa akan yi amfani da tiktok wata sananniyar manhajar bidiyo mallakar kamfanin ByteDance na China bisa dalilin sirri da na tsaro. a jiya laraba a lokacin da aka yi masa tambaya akan ko amurka na duba yiwuwar haramta tiktok sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce tuni amurka ta fara yin nazari don kara san amurkawa 'yan ƙasa da kuma tsaron ƙasar muna so mu tabbatar da cewa jam'iyyar kwaminisancin china ba ta da wata dama da za ta samu bayanan amurkawa 'yan ƙasa cikin sauƙi abinda pompeo ya faɗa wa manema labarai kenan a wajen wani taro a ma'aikatan harkokin wajen ƙasar ya ci gaba da cewa don haka za ku ga matakan da gwamnatin nan za ta ɗauka don kare bayanai da kuma hana jam'iyyar ta kwaminisancin china damar samun bayanan sirri da na amurkawa waɗannan bayanan na pompeo na zuwa ne a makon da daraktan hukumar binciken manyan laifuffukan amurka ta fbi christopher rye ya kira ayyukan da china ke yi na leken asiri da satar bayanai a matsayin wata babban barazana ga makomar amurka madalla labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni za kuma mu fara ne da batun da ya shafi tsaro inda kungiyar nan ta kasa da kasa da ke sa ido kan rikice-rikice a kasashen duniya wato international crisis group ta fitar da wani rahoto akan rundunar dakarun kasashen yankin tafkin chadi inda ta ce rundunar na da karfin dakile 'yan ta'addar boko haram daga abuja hassan mai maina kaina ya aiko mana da wannan rahoton international crisis group ta ce rundunar dakarun kawancen kasashen yankin tafkin chadin ba ko tantama na da karfin da za ta iya kawo ƙarshen masu sada kayar baya a wannan yanki. A dai shekara ta 2015 ne, Najeriya, Niger, Chadi da Kamaru suka kaddamar da wannan runduna. Wace daga baya ita ma ƙasar benin ta shigo ciki domin ƙoƙarin kawo karshen aika-aikar mayakan boko haram Ƙungiyar international crisis group ta ce wannan runduna wacce ke da yadda a birnin jamaina ta yi namijin kokari wurin fatattakar 'yan boko haram al'amarin da ya bada damar ceto mutanen da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su ya kuma sahale damar kai kayakin agaji a yankuna da ke da wuyar shiga international crisis group ta ce ko da yake har yanzu da sauran runa a kaba ga rundunar ta mnjtf duba da yadda wasu mayakan na Boko Haram ke samun damar sake tattaruwa a wasu wurare bayan an tarotsa su. Rahoton na wannan kungiya ya kiran da a magance matsalolin kuɗi da wannan runduna ke fuskanta tare da sa hannun tarayyar Turai da Amurka waɗanda suka taka rawa wurin kirkiro ta. Ko da yake wannan rahoto na International Crisis Group na zuwa ne ƙasa da kwanaki biyu bayan da rundunar ta MNJTF ta karbi tallafin kayan aiki daga tarayyar Turai To kwa iya cewar wannan tallafin ya yi kaɗan gaya? Tambayar kenan da na yi wa wani tsohon babban hafsa a rundunar sojan Najeriya, Major General Yakubu Usman. Kamar yanzu intelligence, European Union ko EU da US suna da abubuwa suna da kamar satellite da sauransu wanda za a iya leka su ga ina ne waɗannan mutanen suke fitowa na ɗaya kenan na biyu akwai makaman da suke fitowa da su a cikin kwanakin nan wanda mu ba mu san ta inda suke samu su waɗannan su yi e za su iya ta hanyoyin su gane ina ne waɗannan mutanen suke samu waɗannan abubuwa ga idan suka yi wannan za su maga za a iya magance shi za su iya taimakawa da kayan tsaro da sauransu ba wai lallai sai maganan kuɗi ko fandin ba yayin eh, fandin ma ana bukatan shi amma tunda an ba da kayan logistic ya kamata a dubi yadda za a taimaka da arms and ammunition sannan kuma a ga yadda za a taimaka da wannan information din kamar da na faɗa. Irin wannan nasara da rundunar kasashen tafkin cadin ke ci gaba da samu a halin yanzu ya biyo bayan irin kyakkyawan shugabancin da suke samu ne daga hannun babban kwamandan rundunar. A cewar tsohon babban kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram Major General Junaidu Bindawa. In ka duba yadda muke da shi kwamanda da ke wuri ana tabbata tabbata an samu ci gaba sosai ba ɗan kaɗan ba saboda na san yana da hazaka na san mutum ne bai da tsoro yakan so shiga jeji in ka ce mashi ga aiki ka bashi aiki sai ya tabbata ya yi aikin da ka shi na tabbata kuma mutane za su yadda cewa da zuwan shi abubuwan da suka yi achieving yanda suka yi degrading din boko haram especially can wajen da lecture region tun da naji shi ma yana fita da kanshi kamar yadda yake da yana fita da kanshi yake leading operation ba na mamaki yanda ake ke samun nasarori a karkashin shugabanci. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan rahoto na International Crisis Group zai taimaka wurin ƙara kawo tallafi ga rundunar ƙasashen tafkin cadin wacce ke yin iya ƙoƙarinta domin kawo ƙarshen aika aikar mayakan boko haram a wannan yanki hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda a birnin Kwanni aka shirya wani taron bayar da horo kan sababbin fasa'o'i na noman zamani ga jami'an da ke kula da gandun daji na jihohi hudu na Nijar kamar Yamai, Doso da Tawa da kuma Talaberi. Daga birnin Kwannin ga wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani. A ƙarƙashin tallafin tarayyar Turai ne da ofishin ministan gandun daji na jamhuriyar Nijar wannan ma'aikatar mai zaman kanta mai suna Proje Park Dad tare da hannun Ikriza da cibiyarta ke ƙasar India mai bincike akan sha'anin bunƙasa harkokin noma suka shirya wani taron ba da horo ga ma'aikatan gandun daji na jihohin Tawa, Doso, Tilabiri da babban birnin Yamai domin ƙara musu sani akan sha'anin noma ta la'akari da canjin yanayi. Profesor Larwano Muhammad ma'aikacin Ikrizad na kasancewa ɗaya daga cikin masu yin ba'asi a wurin wannan taron ba da horo. Muna cikin zamani wanda akwai canjin yanayi ko shi ne sa duka noman da muke yi ban ma samun abin da muke tsammanin mu samu. To shi ne ma'aikatan bincike suka fiddo wasu fasa'o'i na noman zamani wanda yake gamawa da wannan matsaloli da shi canjin zamani ke kawo ake ce ma canjin yanayi aka kirkiro fasa'o'i da dama. Magatakardar ofishin gundumar birnin Kwanni Ahmad Tahiru ne ya jagoranci bikin soma wannan taron na bada horo da ke wakana a garin birnin Kwanni yanzu haka. Daya daga cikin shugabannin ma'aikatan gandun daji na daya daga cikin jihohi hudu da ke daukar wannan horon ta yi muna ƙarin bayani game da gudunmuwar da wannan horon zai kawo wa ma'aikatan gandun daji a cikin nasu ayyukan. gandun Hamsa Mamadu ni ke kula da gandun daji a cikin birnin Niamey komin ta biyu. Mun zo nan wurin da mu samu makamai wanda in mun koma za mu je mu tar da mutane waanda muke aiki da su kamar population mu zo mu ba su karhin gwiwa wanda za su ci gaba da su na yau da gobe. Shi ko shugaban ma'aikatar gandun daji na birnin Kwanni nuna gamsuwar sayayi da aka zaɓe su domin su kasance masu masabkin baki. ne sunana Ilyasu musa ni ne shugaban gadon daji a nan kwani ka samu mu ne a idanun manoma mu ne a tare da su mu gani mu bance komina na a matsalar su don mu samu abin shi bunƙasa kenan mu kan muna so ilimi in muka samu ilimi kamar su sun samu ne don mu kara ta yadda abin shi ta daidai taron dai zai ɗauki kwanaki uku yana wakana a garin birnin kwanni haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To yanzu kuma za mu koma Najeriya, inda batun ɗaukar matasa aiki a Najeriya tana ƙasa tana dabo. Domin Majalisar Dokokin Najeriya ta ce lalle sai an sauya tsarin ɗaukar matasa dubu ɗari bakwai da saba'in da hudu. da ake da niyyar yi a watan tara kafin ta amince da aikin shugaban majalisar dattawa ahmed lawan ne ya bayyana hakan a wata zantawa da yi da wakiliyar sashen hausa a abuja madina dauda na farko dai ina son in tabbatar masu sauraro cewa majalisa ta ƙasa wato majalisar dattawa da majalisar wakilai suka taru suka amince da a yi wannan program din wanda ke under public works a ƙarƙashin hukumar gwamnatin na tarayya nde majalisa ta amince da naira biliyan 52 akan aje a aiwatar da wannan program na ɗaukan mutum dubu a kowace ƙaramar hukuma da ke najeriya saboda haka wannan program ɗin majalisa ce ma ta ce a je a yi shi amincewa da abin da ɓangaren shugaban ƙasa ya zo ya nema kenan na biyu majalisa da ta ce a yi ta ba wa hukumar nde national director of employment ta je ta aiwatar da wannan program domin ita nde ita ce aka mata tsari na yadda za ta iya aiwatar da wannan program a kasar nan gaba daya wanda ke za a kashe naira biliyan 52 majalisa in ta ce ga kuɗi bangaren zattaswa ya je amfani da shi saboda 'yan najeriya su amfana ba bacci majalisa take shiga yi ba tsarin mulkin najeriya ya ba majalisa dama ta sa ido ta ga yadda za a aiwatar da program irin wannan da yadda za a kashe kudin al'umma saboda haka aikinmu shine mu tabbatar kan cewa nde ta fitar da hanyoyi yadda za ta zakulo mutanen da ya kamata su kasance a state selection committee yadda za a je a tantance mutum dubu ko a kowace karamar hukuma da kuma yadda za a aiwatar da program nan a wata uku a duka yankunan najeriya waɗanda suka samu dama aka sa su a cikin listin nan ta waɗanda hanyoyi ne suka shigo ba taɓa yin gwamnatin da ta kawo program ɗin da za a ɗauki mutum dubu a kowane ƙaramin hukuma haka nan ba saboda haka wannan program na majalisa ne inda majalisa ta ce ba ta amince ba yadda aka fara a dakatar har sai an koma an dawo kan hanyar yadda aka tsara abun yadda aka amince da shi shine ita ma'aikatar ɗaukar ma'aikata labor and productivity kenan ba ita bace take da alhakin gudanar da wannan abu kai tsaye nde a ƙarƙashin ma'aikatan ne amma majalisa ta san ma'aikatar ita ma'aikatar da kanta headquarter ta ba ta da mutanen da za su aiwatar da wannan abu tsarin ba nasu ba ne su kansu ma bangaren shugaban ƙasa ba su nemi su sa aikin nan ko gudanar da wannan program a ƙarƙashin ministry din ba to yayin da aka nemi a zo a yi bayani bayanin nan bai gamsar da 'yan kwamitin da suke wakiltar majalisa ba 'yan kwamiti suka ce to a dakatar da wannan ba har sai an samu cikakken bayani ta hanyar da aka amince da shi wato nde su kawo tsari dalla-dalla wannan abu a dakatar da shi muna ba 'yan najeriya haƙuri musamman waɗanda za a ɗaukan su aiki musamman matasa muna nan tare da ku wannan program ɗaukan mutum dubu kowane ƙaramin hukumar 'yan majalisa sun amince da shi muna son a yi shi yadda kowa da ɗan talaka da ɗan wanda ba kowa ba da ɗan wanda ɗan kowa zai samu dama amma tun da akwai hanyar da aka biyo aka amince da kasafin kuɗin nan to sai an bi wannan hanyar kuma in an yi kokarin a kauce ba za mu amince ba To yanzu kuma ga Sulaiman Barma ya shirya domin kawo mana shirin sana na kasa. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Sule Muni Barma. Shirin na ƙasa a makon jiya ya samu bakuncin sarkin makafin sarkin kabin argungu Muhammadu Maktar Bajaga mai sakar kujeru da gadajen igiyar yawa wanda a kashi na farko na tantaunawar da ta hada shi da wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya fara da yin takaitaccen tarihin rayuwarsa. Sarkin makafin sarkin kabin argungu ya shahara a wannan aiki lamarin da ya sa a wani lokacin baya aka bashi lambar yabo ta award saboda gamsuwa da gudunmuwar da yake bayarwa akan maganar ayyukan ci gaban al'umma duk da cewa ba za a rasa matsalolin da aka yi fama da su ba kamar yadda za a ji a ci gaban wannan tantaunawa. Shugaban makarantar makahi nake ta argungu lokal gama yanzu haka. Na yi koyarwa yanzu haka yana cikin koyarwa ne in ga kayan aiki to zamanin waɗanda gwamnatoci ya zan ba kayan aiki shi yasa wurin ya wace don na koyar da makahi akwai har waɗanda an ka ɗoka aiki akwai mutum uku sun rasu ɗaya na na an yi mai ritaya gaji to a takaice da sanda ka fara shi zuwa yanzu a ce ka shekara nawa cikin wadda sana'a na faɗa ma lokacin da na so makaranta tun zamanin su shehu kan giwa ni ƙara makaranta ci gaba nake kuma hawa yau ita ce nake sana'ar ta akwai da yawa waɗanda muka koya ma na haɗa ma wasu sun rasu wasu na nan babu aikin suna nan to baya ga waɗanda ka koya ma a makaranta eh. ko masu isko gera suna koyon sana'ar a'a ba masu tawa suna koyo saboda kasan ita koyon sana'a ga mara gani sai ya samu abin da ya ci ya zauna to baka da abin da za ka ci ina za ka ci aka toka abin gaji sarki wasu mutane da yawa na ganin cewa da mutum ya samu lalura ga jikinsa da ko rashin gani ko rashin kafa ko rashin ji da shi kenan ya samu license na shi zamna kila shi bara ko kuma shi jira wani ya kawo mishi ya kalli masu irin wannan ra'ayin to ni da ya zan na yawon bara na haɗa ma na baratu sosai kuma allah ya kaddari ni zo ni bar wannan baran na zo ni shiga wannan sana'a kuma allah ya mun rabo gare ta yanzu a takaice manyan mutane daidai gwargwado sun sani kuma in tunkare su da dama don zuwa na ma kano makaranta hajiya mai mana mata adamu aleru ita a tallafa mini ga zuwa makaranta da ita da sarkin mai arewan tsamiya saboda haka ni arewan jantullukan su sun ka taimaka min da wannan abin sannan yana commission service to sarki baya ga wanga yanki namu na sokoto kebi ko a ce zamfara kilan da yake da duk jiha guda ce eh. ko ayyukan ka sun kai wasu jihohi na kasar nan to ayyuka na duk inda za a tire da faya da ni ake zuwa kuma allah ya kaddari ni ke yin na ɗai don kaga yanzu haka akwai wata wata kyauta da an gaba su tana nan ɗakin darakta social na jiha sannan akwai zuwan da mun kai abuja an ka bani award amma a tallafa har yanzu ba a yi ba award ɗin ma yana can wajen su manyan to yanzu na daga bayan gani ke tambaya shi darakta ɗin da mun ka tai kama inda award ɗin nan nawa yake ina son tun da ba wani abu tun da tun 2017 mun ka tai kaga ba wani abin da za a yi kenan amma da shi da satifiket ɗin ne nake so in karɓa abina don satifiket ɗin kila zai yi mun wani ga takarduna in zan ritaya. to sarki akwai masu irin wannan lalura taku kuma waɗanda allah ya sa zuciyarsu bata mutu ba sun koyi sana'a to wani babban abu da ka kawo cikas ga masu irin waɗannan sana'o'in samun masu sayi ko kuna samun masu sayan kayayyakin ku to ni daidai gwargwado ina samu sannan ba sana'a ba ai jari tun da ba ka da jari duk wadda ka yi kayan ka sayar da abin da ka riga ka canye shi to sannan ba mu da takamaimin gwamnati ko wasu manya waɗanda sai guda guda ne waɗanda in sun gani su zo su ce suna shawo wannan abin eh, lokacin dai zamanin apc sun kawo mun kwangila kujera goma zamanin da sani press sani abin ga sakataren ɗinsu an ga kawo mini bayan shi ba wani wanda ya zo ya ban wata kwangila komi sai dai ana kawowa gyara dan ko famsa ɗin ga tamu yanzu ta social welfare ita ma ta taɓa ba da kujeri an ga kawo mini gyara bayan haka ba wani wani mai kuɗi ko wani abin wanda ya zo ya tallafa mun game da sana'a ga ce gashi wani ka ƙara ka yi To sauraro nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa. a madadin bakon shirin na ƙasa sarkin makafin sarkin kebin argungu muhammad muktar bajaka da wakilin sashen hausa a jihohin sokoto kebbi da zamfara muhammad nasir ni sulaimu muni barma da duka abokan aiki muke ce da ku muni lafiya to a gaida sile to yanzu kuma lokaci ne da ridwan abbas zai gabatar mana da sharhin jaridan ghana ta register. mutum dubu ɗari da talatin da biyu da saba'in da shida a jihar arewaci ɗayan kanun labaran jaridar daily guide kenan wadda da shi ne kuma damu soma sharhin jaridun na yau jaridar ta ce hukumar zaɓe ta yi rajistar mutum dubu ɗari da talatin da biyu da saba'in da shida na masu rajistar zaɓe a fuskar farko na rajistar masu zaɓe da yanzu haka ke gudana a nan ƙasar wato azancen zancen jihar arewaci hukumar zaɓen ta kuma eh, a ranar farko na fiska ta biyu na rajistar masu zaɓe da aka soma a ranar 6 ga watan yuli ta yi rajistar mutum dubu goma sha hudu dari biyu da shida na masu rajistar samun katin zaɓe a jiha arewacin mukaddashin daraktar hukumar zaɓe manuel abiyam ne ya bayyana haka ita ko jaridar gadayar times wannan labarin ta rawaito mahamma a ƙarshe dai ya zaɓi mataimakiya ita ce ku professor jane opoku ajiman jaridar ta ci bayan an kwashe lokaci mai tsawo tsohon shugaban kasa john dramani mahamman wato dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar national democratic congress ndc ya dira kan tsohuwar ministar ilimi professor nana jane opoko ejiman a matsayin mataimakiyarsa a babban zaben watan disamban shekara ta dubu biyu da ishi wannan sanarwar zaben professor opoko ejiman tsohuwar vice chancellor na jami'ar cape Kuz a matsayin mataimakiyan wato tsohon shugaban ya biyo amincewa ko kuma yakini da baki ɗayan gaggan jam'iyyar NDC suka yi. ita kuwa babban jaridar ƙasar ghana daily graphic wannan labarin ta rawaito covid-19 babban minista ya osafo mafo ya kamu da cutar coronavirus jaridar ta ce babban minista mr ya osafo mafo dai an jarraba shi kuma sakamakon jarrabawa ya nuna cewar ya kamu da cutar covid-19 ministan labarai mr kojopon kurma ya bayyana haka ga 'yan jarida a ranar bakwai ga watan yulin shekara ta 2020 mr opan Kurma ya bayyana bayyana cewar wannan hasken ya fito ne daga bayyana da gaskiya na gwamnati da kuma izinin Mr. Osafo Manfon din ya ce a wata kuma ci gaba da aka samu safiyan nan ya iso gare mu cewar babban minista ya Osafo Mafo an shaida masa cewar tamfilinsa da aka ɗauka aka gwada ya tabbatar ya kamu da cutar coronavirus. Da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. jam'iyyar kwaminisanci ta china ta kakaba wata sabuwar doka mai tsaurin gaske wacce ta shafi fannin tsaro a hong kong Karkashin wannan sabuwar doka an haramta duk wani abu da ya shafi yunkuri na ballewa, yi wa hukuma zagon ƙasa ta'addanci da haɗa kai da wasu ƙasashen waje. waɗanda duk laifuka ne da idan mutum ya aikata za a yanke mai hukuncin zaman gidan yari na rai da rai. Tuni dai matakin samar da wannan doka ya yi mummunan tasiri akan fafutukar samar da tsari na demokuraɗiyya a yankin na Hong Kong. Jim kaɗan bayan amincewa da wannan doka, mai fafutukar neman 'yanci Joshua Wong yayi murabus daga mukaminsa na sakatare janar ɗin ƙungiyar masu fafutukar mulkin demokuraɗiyya da ake kira demosisto da kuma jam'iyya mai neman sauyi sauran mambobin da suka bi sahunsa sun hada da nathan da agnes cho sannan suka sanar da shirin wargas jam'iyyar karkashin wannan sabon doka laifi ne mutum ya gudanar da ire-iren zanga-zangar da yankin ya gani a bara amma duk da haka masu zanga-zanga sun ba zama kan titina a ranar 1 ga watan yuli wacce ta faɗo daidai da bikin cikar birnin shekara 23 da samun yanci daga hannun burtaniya zuwa tsakiyar rana 'yan sandan birnin na hong kong sun sanar da kama wani mutum na farko wanda laifinsa shine ya rike wani kyalle da aka rubuta a ba hong kong yancin gashin kansa babu wani abu da wannan doka take nufi illa cin amanar al'ummar birnin hong kong da kuma watsi da alkawuran da jam'iyyar kwaminisanci ta cina ta yi wa kasashen duniya cikin sanarwar da ya fitar sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya ce jam'iyyar kwaminisanci ta ccp ta alkawarin baiwa yankin hong kong yanci har na tsawon shekara hamsin karkashin wata matsaya da aka cimma shekarar 1984 tare da sa hannun birtaniya matsayin da majalisar ɗinkin duniya take sane da ita amma kuma aka ba su shekara 23 amurka ba za ta zira ido tana kallo beijing tana tauyewa hong kong yancinsa na tattalin arziki da na siyasa ba hakan ya sa ta saka takunkumi na biza kan jami'an jam'iyyar ta ccp saboda tauyewa yankin na hong yancinsa daɗin daɗawa shugaba donald trump ya ƙudiri aniyar cire wasu ƙa'idoji akan hong kong illa wasu abubuwa da ba a rasa ba domin a basa matsayi na musamman a cewar pompeo amurka za ta ci gaba da nuna goyon bayan al'ummar hong kong mai son zaman lafiya sannan ta ci gaba da mai da martani ga matakan da beijing ke ɗauka na yaƙi da 'yancin walwala faɗin albarkacin baki yin gangami na lumana da bin doka waɗanda suka ba yankin damar bunƙasa yau rana ce ta bakin ciki ga al'ummar hong kong da kuma masu son zaman lafiya a sassan china sharhi kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar